Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh suna na Fuad Umar ina gaida dukanku da kuke sauraron mu on Kebla FM. Alhamdulillah wani bawan Allah zai kasance tare da mu a wannan lokacin ga ya mana karatu mai muhimmanci wato mata lokacin Ramadan shin wannan matan in suna da juna biyu ciki suna da ciki ko juna biyu ya zama dole kansu su yi hazumi su yi azumi su yi fasting ko dai a'a domin muna jin conflicting information muna ji magana iri-iri majority da sun ce wai haramun ma ne ta yi in ji wasu ko da yake yi ah, sun ce da wai ba tana da exemption amma wasu kuma suka ce wai dole ne akwai wani condition na ko tana da juna biyun ba zo da ta samu mutane ta feed ta ciyar da su ba ne no wai in dai tana ta meet wani criteria in ta ciyar bai dace ba ya kamata ta yi azumin nan shin gaskiya ne maganan ya magana yake mace mai juna biyu mai ciki cikin watan azumi ramadan ciyarwa da ta yi ko dai a'a dole ne shi ta yi azumin nan a sheikh asayid ahmed abubakar imam bauchi shi zai kasance tare da mu a wannan lokaci ya muna bayani na ramadan series da muka saba zuwa muku da shi on cable fm uh, wanda sheikh ke bayani topic by topic wannan lokaci mata masu ciki masu juna biyu da kuma ramadan azumi dole ne su yi azumi menene wato verdictin na zai muna bayanin kebla fm kuma ku logon kan website mu www.kiblafm.com for more wato shirye-shiryen mu a sheik muna maka salamu alaikum rahmatullahi barketu ka doki abin magana straight ya suka bamu na minti talatin kan wannan topic wannan series na ramadan uh, wato pregnant women in uh, ramadan a muna bayani salam muna jinka bismillah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 idan suka sha azumi menene hukuncinsu akwai magana ta farko wayanda suke ganin cewa za ta rama azumin kadai ba tare da taciyar ba wannan kuma shine mashabin al-imam abu hanifa shine mashabin ali ibn abi talib shine mashabin ata bin abi rabah daga cikin tabi'ai shine mashabin al-hasan al-basri shine mashabin ad-dhihak haka ibrahim an-nakhai haka al-imam az-zuhri haka rabi'atu ra'i malamin imam malik haka al-imam auzai haka sufyan al-thawri haka abu ubaidin haka abu thawrin haka ibn al-mundir haka al-mizni daga cikin mu'asirai akwai irin su ibn bas akwai ibn wato ibn usaymin irin su sa'id al-qahtani sa'annan sai magana ta biyu wayanda suke ganin cewa za ta ciyar kadai ba za ta rama ba mazhabin abdullahi dan umar ne akan haka haka abdullahi dan abbas haka sa'id bin jubairin daga cikin mu'asirai akwai muhammad nasiruddin al-albani akwai as-sayyid salim akwai Abdulazim badawi sannan sai magana ta uku wayanda suke ganin cewa za ta ciyar kuma za ta rama wannan shine masabin al-imamu shafi'i shine masabin al-imamu ahmad bin hanbal daga cikin mu'asirai shine masabin salihu fauzanul fauzan sa'annan kuma sai har yau magana ta hudu waɗanda suke ganin cewa babu ramuwa sa'an nan kuma ba ciyarwa ma'ana duka ɓangarori fiskoki guda biyu ɗin babu wannan kuma shine masabin ibnu hazmin a duk da wannan masabi ne wanda suke shazi sa'annan magana ta biyar wato shine wa'inda suke ganin cewa wato za ta rama amma mai ciki ne za ta rama amma ba za ta ciyar ba ma'ana mai ciki za ta rama ba sai ta ciyar ba amma mai shayarwa za ta rama sa'an nan za ta ciyar wannan shine mashabin al'imamu malik a da shauran waɗanda suke bin wannan mashaba ɗin to idan muka lura za mu ga cewa lallai mashabobi ne guda biyar muka ayyana a yanzu amma daga ciki za mu ƙarfafa bayanai akan mashabobi guda uku mashaba ta farko waɗanda suke ganin cewa za ta rama kaɗai babu ciyarwa a kanta sai mashabar waɗanda suke ganin za su ciyar amma kuma babu ramuwa a kai sai kuma mashabin waɗanda suke ganin cewa mai ciki za ta rama kaɗai amma kuma mai shayarwa za ta ciyar kuma za ta rama azumi wanda insha Allah waɗannan masabobi guda uku su ne za mu ƙarfafa maganganu a kai insha Allah misali na farko waɗanda suke ganin cewa mai ciki da mai shayarwa iya abin da yake kansu za su rama azumi kawai suna da dalilansu sai kuma waɗanda suke ganin cewa za su ciyar kaɗai su ma suna da dalilansu amma dai maganan da za mu fi ƙarfafa ta duk da cewa ba zan ba da inda muka fi ƙarfi a yanzu ba zuwa ƙarshe insha Allah za mu iya ayyanawa amma dai da farko waɗanda suke ganin cewa lallai ah, za ta ciyar hujjojin da suke dogaro da ita shine suna ɗaukan misali waɗansu ayoyin alkur'ani kamar yadda allah maɗaukakin sarki yake sifanta mai ciki da sifofi guda biyu shine wato kalmar wahnu da Allah yake sifanta su kamar yadda Allah maɗaukin sarki yake cewa hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wato ita uwa ta ɗauki cikinsa rauni akan rauni wato rauni akan rauni wayansu suna danganta wannan rauni ga rashin lafiya don haka shi yasa ma suka ba da hukuncin wato rashin lafiya ga mace wacce take da ciki ko take shayarwa cewa kawai idan ta karya azuminta lallai idan ta sha a cikin watan ramadana to hukuncin mara lafiya ne a kanta. kamar yadda Allah madaukin sarki yake faɗa a cikin alkur'ani shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun kaga anan sai Allah yake cewa wa man kana maridan aw ala safarin wanda yake mara lafiya ko yake kan tafiya to zai tanadin waɗansu kwanaki daban ya zo ya rama wannan azumi da ya rasa a cikin watan ramadana sai suka ce to haka a ita ma mai shayarwa haka nan mai ciki su ma abin yake kansu shine ramawa wato saboda wannan hujja na mara lafiya da matafiya a can su ma ramawa ne to duk da su bangare wayanda suke ganin cewa lallai ciyarwa za ta yi suka ce babu inda za a danganta wannan kalmar wahanu da rashin lafiya tunda malaman tafsiri baki ɗaya ba su fassara wannan kalmar wahanu din da rashin lafiya ba in banda kaɗan daga cikinsu suke wato fassara ta da haka ɗin kaɗan daga ciki sosai sa'annan sai suka ce har yau an sifanta wannan ciki da kurhan kamar yadda Allah yake cewa hamalatu ummuhu wato bayan Allah ya ce hamalatu ummu wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amaini a can kenan sai kuma inda Allah yake cewa hamalatu ummu kurhan wa wada'atu kurhan a cikin fadin Allah wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idha balaga ashuddahu wa balaga 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa ana a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin kaga wannan kai tsaye shi ma an sifanta mai ciki da kurhan wato ta ɗauki cikinsa a halin wahala ta ɗauki cikinsa a halin wahala sa'annan kuma ta sauka wato ta sauka ta haife shi a halin wahala to kaga nan ma sai suka ce wannan kalmar kurhudin tana ɗaukan ma'anan alwahalu duka dai suna ɗaukan ma'anar rauni ba wato rashin lafiya kamar yadda wayancan suke kokarin su fassara wanda in sun fassara wahanu da sunan rashin lafiya to za su samu daman a ce to mai ciki da mai shayarwa su ma rama azumi za su yi wannan fa ita ce maganar waɗanda suke ganin ciyarwa mai ciki za ta yi haka mai shayarwa ma ciyarwa za su yi to har yau sai suka ce don haka lallai ba haka maganar nan yake ba har suke cewa walau bahasna an hadainil ne aina yaksurani idan da za mu yi bincike akan waɗannan sifofi guda biyu akan waye suka fi yawa ma'ana suka yi rinjaye wa yaglibani hal yaglibani fil maridi waɗannan sifofi guda biyu suna rinjaye akan mara lafiya alladhi farduhu alqada wanda dama farillan da yake kansa shine rama azumi am Libani alal kabiri ko kuma za su yi rinjaye akan tsoho wanda ya tsufa ya gaza azumi wato wal ajuzi alladaini farduhum alfidya wanda dama su farillan da yake kansu shine ciyarwa din kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa kutiba alaikum siyam kama kutiba alladhina min qablikum har zuwa faɗin sa ayyaman ma'dudat kuma kana wato inda yake cewa wato har inda Allah madaukakin sarki yake sifanta wa'anda ba za su iya wa alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin muhallu shahid da nake so in kawo wa alladhina yutiqunahu wanda azumin ya wahalar da su ko waɗanda ba za su iya ba to ta'amu miskin za su ciyar to kaga wannan ai ana magana akan wanda ya tsufa wanda ya zama ya tsufa to yan uwa abinda zamu lura ai wanda ya tsufa tsufansa ba baya yake ba gaba gaba yake yi dan haka kaga su abinda yake kansu shine ciyarwa din kenan dan haka to waɗannan sifofi din za su fi rinjaye akan wancan marai lafiya ko zai yi rinjaye akan waɗannan ah, tsofi wanda ake sifantawa a cewa su ciyarwa za su yi to sai suke faɗan cewa lallai waɗannan sifofi sun fi ƙarfi akan waɗannan tsofi su masu cewa mai ciki da mai shayarwa faciyarwa za su yi su ne suke tafiya akan wannan sannan bayan haka suka ce wannan magana da al'imamu qatadata yake faɗa wajen wato kalmar wahan yake ƙoƙarin ya yi bayani a game da watan rashin lafiya an samu wata waya da take magana akan haka to amma idan muka koma zuwa ga fassaran kusan malaman tafsiri guda arba'in daga cikin malaman tafsiri suna fassara wahalu da sabanin rashin lafiya a cikin waɗannan ayoyi guda biyu wanda inda Allah yake cewa hamalat wa ummu wahnan ala wahnin da faɗin sa hamalat wa ummu kurhan wa wada'at kurha idan ka duba na farko daga cikin watan fassaran da suke wa wahanu suna ce mata wato rauni shine abda'af sannan sun fassara ta almashaqqa wahala kenan sannan da nuksanul quwwa sun fassara ta da uh, raunin ƙarfi sannan kuma wa qillat da rashin iya abu amma babu ɗaya daga cikinsu da ya ce wannan alwahanu ɗin almaradu ma'ana walam yadhkur ahaduhum bi anna al-wahna huwa al babu ɗaya daga cikin su da yace wannan wahanu din ana nufin rashin lafiya daga cikin waɗannan malaman tafsiri waɗanda suka fassara wannan cewa alwahanu tana nufin rauni ko kuma wahala ko kuma tawayan ƙarfi ko kuma ƙarancin wato gazawa to daga ciki akwai abdullahi dan abbas ya fassara ta da haka أكوي سعيد بن جبير أكوي مجاهد أكوي مقاتل أكوي قتادة <laughs> بن كنسة أكوي عطاء أكوي الإمام الطبري أكوي القرطبي أكوي ابن كثير أكوي الإمام البغوي واتو الإمام البغوي شي ما فسر تدحكا هكا الإمام الطبراني هكا شوكاني هكا القاسمي هكا الرازي هكا أبو حيان هكا ابن عاشور هكا البيضاوي هكا الصمعاني هكا الزمخشري هكا ابن عادل الدلجي هكا الماوردي هكا النسفي هكا الألوسي قا ابن الجوزي ga annuhas akwai ashankiti akwai aljazairi akwai alkhatib akwai azzuhaili akwai ibnu atiya akwai ibnu juzza wato ibnu juzza alkalbi akwai asaminul halabi akwai ibnu kisan ko kace ibnu kaisan akwai as-sa'alabi akwai alkhazin akwai almirahi akwai alwahidi akwai wato alwahidi an-nisaburi sannan akwai ash-sha'rawi sannan akwai aljalalul muhalla da aljalalus suyuti a cikin tafsirul jalalaini wanda suma. ma sun fassara ta da wancan fassara da muka faɗa a farko ba su fassara ta da rashin lafiya ba idan ka duba za ka ga wa'annan malaman tafsiri sun kai arba'in wanda babu ɗaya daga cikinsu da ya ambata cewa wannan alwahal ɗin tana nufin rashin lafiya sannan na biyu suka ce sifanta wannan mai ciki ɗin da kurhu kamar yadda Allah yake cewa hamalatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan sai suka ce alkurhu din wasfun yuwafiqu wato shi ma wannan wato alkurhu din eh, sifa ce wanda ya tawafaku wa ya tawafaku ma alwahni idan ka duba za su yi muwafaka da wannan alwahnu kamar yadda ya zo a cikin malaman tafsiri ko daga malaman tafsiri da yawa ah, don haka idan muka ɗauki wa'in maganganunsu maganganunsu za mu ga duka haka sannan idan muka ɗauki kalmar wato ciyar wannan cewa annal alƙaula bil it'ami wa adama luzumil qada'i lil hamil wal murdi cewa abun da yake kan mai ciyarwa wato mai shayarwa da mai ciki abun da yake kansu ciyarwa ne ba ramuwa ba wanda suka tafi akan haka akwai sa'id ibn musayyab kamar yadda ya zo wato kamar yadda ya faɗa faɗin Allah wa alal ladina hu fidyatun ta'amu miskin yake cewa wanda suka gaza azumin ko wanda ba za su iya ko wanda azumi ya musu wahala to fidyatu fidyatun da'amu miskin abinda yake kansu shine fansa na ciyarwa ciyar da miskini wannan kamar yadda suke sifanta wato alal ladina yutiquna hu dinnan suka ce ai huwal kabiru alladhi kana yasumu wato babba ne wanda da yana azumi fa kabira sai ya girma wa ajaza anhu sai ya gajiya daga wannan azumin ma'ana ya kasa azumin to sai suka ce akwai mai ciki ma ita ma ai wanda ba za ta iya ba ne to har yau idan muka ɗauki waɗannan zantuka tasu za mu ga al'imamu ma ya goyi bayan wannan magana haka ikrima haka sa'id bin jubairin haka alƙasim bin muhammad haka qatadata ɗin kansa haka ibrahimun naka'i haka ishaq bin rahuwaihi wato saboda lura da lokaci ba na so sai na ɗauko maganganunsu ɗaya bayan ɗaya haka al'imamu tsawus wato tsawus wanda duk sun tafi akan haka ne to idan muka duba wanda duk yake so misali ya bincika wannan magana saboda ya samu tushen ta ko asalinta yana iya duba irin su bidayatul mujtahid mujallati na biyu shafi 176 haka al mudawwanatul kubra برواية صحنون مجلد ندايا شافي دري أكو دقوما هكا كتاب الأم نا الإمام الشافعي مجلد نبي شافي دري دا أكو هكا سنن البيهقي الكبرى مجلد نهو شافي دري بيودة ثلاثين هكا المغني نا ابن القدامة مجلد نا أكو شافي نا تمانين زوا تمانين دايا هكا المحلى بالآثار نا ابن حزم مجلد نهو شافي دري هدو دقوما هكا الاستذكار مجلد نا قوما شافي نا دري بيودة قوما شاتر هكا تفسير الطبري مجلد نا أكو شافي دري دا ستين دا هكا تفسير القرطبي العلوي مجلد نأكو شافي الأريد أربعين دبكو هكا الإتقان في علوم القرآن على الإمام السيوطي مجلد نبي شافي الأريد دا ستين دبكوي هكا توديه الأفكار نا أمير الصنعاني مجلد نبي شافي الأريد دا تمانين دا هكا المنحل الراوي في آه، مختصر علم الحديث النبوي نا ابن جماعة wato a shafi na 41 haka alba'is alhasis fi sharhi ikhtisari ulumil hadith mujalladi na shafi 150 haka alburhan fi ulumil qur'an na al-imam zarkashi mujalladi na biyu shafi 172 to wanda ya duba waɗannan littattafai zai tsinkayi waɗannan zantuka din to amma kamar yadda na faɗa a wato ni ina lura da maganganun waɗanda suke ganin cewa watan ramuwa ne yake kan wanda take ciyarwa da wanda take shayarwa domin suna da dalilai masu ƙarfi duk da wa'incan ba ma cewa ba su kawo dalili ba amma idan muka dubi dalilan waɗanda suke cewa ramawa za ta yi ko za su yi su biyu mai ciyarwa da mai shayarwa na'am ina nufin mai shayarwa da mai ciki duka rama wannan azumin za su yi dalili akan wannan shine wato dalili akan wannan shine na farko suna kafa hujja kamar haka dalilin su na farko suka ce Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun Allah yana cewa ya ku waɗanda suka yi imani an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta wa waɗanda suke kafin ku don ku zama masu takawa wannan ayar bata keɓe ta ce banda banda mace mai ciki ko mace mai shayarwa ma'ana wannan ayan bata keɓe ta ce banda mai ciki ko mai shayarwa ba ma'ana wannan ayar tana gamewa duka cewa ya ku waɗanda suka yi imani ana magana har da mai ciki har da mai shayarwa kutiba alaikum siyamu an wajabta muku azumi har da mai ciki har da mai shayarwa kama kutiba alladhina min qablikum kamar da aka wajabta shi wa waɗanda suke kafin ku la'allakum tattakun wannan ayar ta game kowa da kowa menene fiskar kafa hujja da wannan ayar da farko dai annal musulmi na mukhatabuna na wujubi saumi lalle su musulmai su ake musu magana da wajibcin wannan azumi fa idza lam yasum al muslimu li illatin idan musulmi bai yi azumi saboda wani dalili wa zalat tilka illa sai wannan dalilin ya gushe lazima ku san wannan azumin ya lizimce shi wal hamil wal murdi'u mukhatabani haka nan mai cikin nan da mai shayarwa su ma ana musu magana cikin wannan ayar bisaumi da yin azumi da umumil aya saboda gamewan wannan ayar wa man duk duk wanda ya fitar da su yace ban da su alaihi bi dalilin sahihin dole sai ya zo da wani dalili wanda yake ingatacce sarihin wanda ya fito a fili a wato dole ne a samu dalilin da ya ce banda mai ciki banda mai shayarwa a cikin wannan hayar sannan dalilin su na biyu shine fadin Allah wa alal ladina yutiqunahu hu fidyatun ta'amu miskin faman tadawa khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun wato da fad Allah madaukin sarki yake cewa alal ladina yutikunahu wanda azumin ya musu wahala fidyatun ta'amu miskin za su bada fansa na ciyar da abinci ga miskini faman tadawwa khairan amma wanda ya ƙara alkhairi ma'ana a cikin ciyar ciyarwansa sai ya ƙara wani abu na alkhairi fa huwa khairullah alkhairin nan nashi ne wa anta sumu khairu lakum amma dai ku yi azumi shi yafi muku alkhairi a cikin haka din duka in kuntum ta'lamuna in kun kasance masana akan haka menene fiskar kafa hujja akan wannan anna Allah ta'ala ja'ala al-fidyata wato adilan lis Allah madaukin sarki ya sanya wannan ciyarwan a madadin azumi liman qadara ala sawmi in sha a sama wa in sha a at'ama ga wanda yake da ikon wannan azumin in yana in ya ga dama ya yi azumin in ya ga dama ya ciyar sun mana ta tahira daga baya sai Allah ya shafe wannan zaɓin ila wujubi saumi zuwa ga wajibcin azumi ainihin akan kowa fa idan lam yakdir alaihi idan mutum bai iya wannan azumin ba baqiya adiluhu to abinda ya saura shine sai yayi abinda yake wakiltansa abin da ake nufi a nan shine dama asali azumin ake so ka yi shine asali to da aka gaba ka iya azumi ba sai aka ce ka ciyar to duk lokacin da ka gaza azumin ya zama ba za ka iya azumi ba to shi kenan sai ka ciyar din kenan wa huwa alfidyatu fasara alajizu ajazan la yurja zawalu wato la yurja zawaluhu yajibu alaihi al'it'am to haka sai ya zama wanda ya gajiya din wanda ba a fatan gushewar rashin iyawa to shi kenan sai ya ciyar an kulli yawmi miskina sai ya ciyar da miskini a kowane rana wato idan an fahimci wannan magana wato a bangaren abin da ya shafi wannan mai ciyarwan sai a duba idan rashin lafiya ne rashin lafiyan nan da ya ritse shi rashin lafiyan nan baya gushewa ko baya samun sauki akan rashin lafiyan dindindin ne rashin lafiyan to shikenan in rashin lafiyan ya zama dindindin sai ya zama kiyasin sa ga wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin shikenan sai ya koma yana ciyarwa tunda dama rashin lafiyan san baya samun waraka amma fa idan yana samun waraka ko ana tsammanin samun waraka a tattare da shi to yana samun warakan nan dole ya rama azumi sai a jingina shi kiyasan akan wancan man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra kamar yadda Allah ya faɗa wanda ya zama mara lafiya ko yake cikin tafiya zai tada din wa'ensu kwanaki na daban ya biya azumin da ya sha a cikin watan Ramadana to haka mai ciki haka mai shayarwa su ma haka ne wato su ma tunda akwai lokacin da za a nemi cikin babu haka akwai lokacin da za a nemi shayarwan nan babu to kaga wannan ba kowane lokaci zaka je ka samu mace da ciki ba ba kowane lokaci zaka je ka samu mace tana shayarwa ba to tunda ana samun lokacin da ba sa shayarwa ana samun lokacin da ba su da cikin to kaga shikenan su ma abun da yake kansu shine wancan ramuwa din dalili na uku fadin Allah madaukin sarki shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatan minal Huda, wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra wato da Allah madaukakin sarki yake cewa shahrul ramadan alladhi unzila fihi alquran watan ramadana shine wanda aka saukar da alqurani a cikin sa yana mai shiriya ga mutane kuma yana mai bayyana shiriya din da kuma abin da yake rarrabe gaskiya da ƙarya wanda duk ya halarci wannan watan yana cikin wato yana cikin koshin lafiya to ya azumci wannan watan wanda yake mara lafiya ko yake kan tafiya sai ya yi tattalin adadin kwanakin da ya sha a cikin watan ramadana ya biya kenan bayan watan ramadana din me fiskar kafa hujja da wannan ayar ko kafa dalili da wannan ayar shine faɗin Allah fa'iddatun iddatun min ayyamin ukhar Allah ya ce sai ya tattalin kwanaki na daban wanda zai je ya rama kenan wannan musha'irin bi anna hukmal hasun bimanka na kana indahu ubrun da wanda yake nuna cewa lallai ashe hukuncin ramuwan nan ya keɓanta ga duk wanda yake da wani uzuri yurja zawaluhu wanda ake tsammanin gushewan wannan uzurin wa qadirun alal qada'i kuma yake da ikon ramuwan ba da fatratin bayan wani zamani wato bayan dan yankewan wani lokaci min zaman li'anna udra saboda wannan uzuri idza kana da'iman in ya kasance da'iman la ya zalu wanda ba zai gushe ba to la ya kunu lil amri bi qada wannan ba a masa umarni da ramuwan ba na wa'insu kwanaki ba wato shine kamar yadda muka faɗa a baya Walmaridu, maradan yurja zawaluhu don haka mara lafiya wanda ake tsammanin gushewar rashin lafiyan haka wal musafir da matafi alaihi malqada abun da yake kansu shine ramuwa iza afqara idan suka sha azumi a cikin watan ramadana wa fi hukmil maridi wal musafir kullu man afqara li udrin da haka a ƙarƙashin wannan hukunci na mara lafiya da matafi dukkan wanda ya sha saboda wani uzuri shi ma irin hukuncinsa kenan sannan wal walmurdi'u wal murdi'u dan haka kaga mai ciki da mai shayarwa haluhuma ka halil maridi yanayin su kamar yanayin mara lafiya wanda ake tsammanin gushewar rashin lafiyanta izal hamil tun da mai ciki din nan la tabqa hamilan ba za ta wanzu a cikin ciki kowane lokaci ba walmurdi'u murdi'u haka nan mai shayarwa la tabqa murdi'an ba za ta wanzu a cikin wato shayarwa kullum ba fa yajuzu lahum alfitru dan haka ya halatta su sha a cikin watan azumi watan ramadana sun taqdiyani ma aftarata sannan su rama abinda suka sha min ramadana a cikin watan ramadana sannan dalili na hudu قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن من زال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضئ الصوم والصيام أو الصيام wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi sallam da yake cewa lallai Allah madaukakin sarki wato ya yafe wa matafiyi ribin sallah kamar yadda yake kasaru kenan wa anil musafiri Haka nan kuma ga matafiyi da mai ciki da mai shayarwa ya yafe musu azumi wato in mun fahimci wannan wato ya yafe musu azumi a cikin wannan watan ramadana saboda yanayin da suke ciki to anan menene fiskar kafa hujja da wannan hadisi wato faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa anil musafiri wal hamil wal murdi Allah sai Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin wannan hadisi da ya kawo wanda kai tsaye daga Allah kai tsaye cewa ya musu wannan rungume sai aka jero al musafir matafi da mai ciki da mai shayarwa sai aka jero su ɗaya to menene hukuncin matafi? matafiyi hukuncinsa kamar yadda Allah ya faɗa a can wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra ramuwa ne zai zo yayi to tunda an jera mai ciki da mai shayarwa da matafiyi a cikin wannan hadisi wuri daya to shikenan hukuncin wato hukuncin matafiyi shine hukuncin mai shayarwa kuma shine hukuncin mai ciki a kaga shi yasa yake cewa fihi iktiranul hamili wal murdi bil musafir. nan akwai hada mai ciki da mai shayarwa da wannan matafi wa laysa alal musafiri illa alqada kuma dama babu abin da yake kan wannan matafi sai ramuwa din fi ayamin ukhra a yansu kwanaki na daban liqaulihi ta'ala saboda farin Allah wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra kamar dan fada wa kadhalika alhamil wal murdi haka nan mai ciki da mai shayarwa fa idza sawwan nabiy sallallahu alaihi wa sallama bainal musafir wa bainal hamil wal murdi inda har annabi sallallahu alaihi sallam zai daidaita tsakanin matafi da mai ciki da mai shayarwa fi wat isaumi wajen yafiyan azumi wal musafiru idan kuka lura shi matafi la tajibu alaihi alfidyatu dama ai ba ciyarwa ne ya waje ba a kansa ba ko kuma a ce ba ciyarwa ne tare da ramuwa yake kansa ba wannan kuma kaga yana wa waɗanda suke ganin cewa za su ciyar kuma za su rama to fa kazalika kuma to haka nan su ma wa yu'ayyidu dhalika anna safara min al-adhari abinda zai karfafa wannan shi ma wannan tafiyan yana daga cikin uzurori al-muaqqata wanda suke da lokaci saboda haka wa kadhalika alhamlu war rada'atu haka nan ciki da shayarwa wal musafiru dan da matafi yutiqul qada'a suna da iko na ramuwa wa kadhalika hamil wal murdi don haka shi ma mai ciki ko ita ma mai ciki da mai shayarwa kaga abun da zai lizimce su shine abun da ya lizimci shi wancan sannan sai dalili na biyar kiyasun hamili wal murdi alal ha'ibi kiyasin mai ciki da mai shayarwa akan mai haida wan nufasa da masu biki fal ha'idu wan nufasa kowa ya sani mai haida mace da mai biki duka abin da yake kansu ramuwa ah, wanda tuɗiƙanil qada kai tsaye kowa ya san suna iya wannan ramuwa ɗin. wa udhruhuma muaqqatun kowa ya sani uzurinsu su ma ai akwai lokaci akwai lokacin da take haida akwai lokacin da bata haida dan haka idan ta sha azumi saboda haida kaga ramuwa aka ce ta yi ba ciyarwa ba haka mai biki idan ta sha azumi saboda bikin ta take ramuwa aka ce ta yi kaga ba menene ba cewa aka yi ta yi ta ciyar ba to wa kadhalika alhamil wal murdi dan haka mai ciki ma da mai shara su ma abin da yake kansu kenan izal alhamil wal murdi tudiqani saboda ita ma mai ciki da mai shara za su iya ramuwa din wa udhruhuma muaqqatun don haka su ma uzurin su kayyadadde ne yana da lokaci ah, kal haidi kamar mai haida hakanan kuma kamar mai biki sannan dalili na shida la farqa bainal alhamil wal murdi allati tafturu babu bambanci tsakanin mai ciki da mai shayarwa a wacce ta sha saboda tsoron cutuwa ga kanta walhamil walmurdi allati taftur haufan aladarar darar da kuma wanda ita mai cikin da mai shara wanda ta sha saboda tsoron cutuwan ɗanta ma'ana dai ko dai tsoron tana ji don kanta ko kuma tsoron tana ji don ɗanta wannan magana kuma saboda maganar da bangaren malikiya suke akan cewa wato wanda suke cewa misali mai ciki ita abin da yake kanta ramuwa kadai saboda ai wannan cutuwan ya jingina gare ta ita kadai to amma wato mai shayarwa cutuwan bai shafe ta ba ya shafi ɗan kaɗai shi yasa sai suka ce ita za ta rama sa'an nan kuma za ta ciyar to a nan shine suka ce a'a babu bambanci ah, saboda a game da abin da ya shafi cutuwan kai akwai nassi a kai haka cutuwan ɗa akwai nassi a kai misali a ɓangaren cutuwan kai Allah ya ce wala tulku bi aidikum ila tahluka kar ku jefar da kawunan ku a cikin halaka kaga kenan ashe don cutuwan kanka ma abin da yake kanka kawai shine karama azumi sannan don cutuwan ɗa shi ma akwai nassi Allah madaukin sarki yana cewa qad khasira alladhina qatalu awladahum safahan bighairi ilmin wa'anda suka kashe ƴaƴansu safhan ko Allah ya ce sun yi hasara sun yi hasara muhallu shahid qatalu auladahum suka kashe ƴaƴansu to kaga anan kaga wancan ma bangaren cutuwan ɗa idan ɗa zai cutu eh a matsayin ki na mai shayarwa yarki ko ɗanki zai cutu to shi shikenan ya halatta miki ki sha idan kika sha abin da yake kanki kawai ramuwa ba sai kin ciyar ba haka nan idan mai ciki tana wato idan haka mai ciki ita ma abin da yake kanta ramuwa ne kawai in ta sha a cikin watan ramadana saboda rashin iya wannan azumi don haka bayan azumi ramuwa kawai shine abin da yake kanta waɗannan su ne maganganun da za mu firin jayarwa na cewa lallai a mace mai ciki da mai shayarwa za su rama adadin kwanakin da suka sha a cikin watan ramadana idan watan ramadanan ta fita sai su lissafa kwana goma ne suka sha a watan ramadana su rama a kwana biyar suka sha su rama kwana biyar a kwana ishirin suka sha su rama kwana ishirin waɗannan su ne a takaice zantukan da nake so in kawo mana a daidai wannan lokaci abin da muka faɗa na daidai Allah ka ba mu ladansa abin da muka kuskure Allah ka gafarta mana subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin mun gode maka sheik mun gode allah ya saka maka da alhairi a sheik a sayyid ahmed abubakar imam bauchi shi ya zo muna wannan bayanin ga sheik muna godiya kuma zuwa wato not too long from now mun zo da another series ya suka zuka muna bayani sauran bayani na sa'an nan kuma wanda kuke sauraron mu ku log on ka website na Kibla FM www.kiblafm.com ko access resources mu akwai kuma nambobi mu da ake daukau ake daukawa ake kiran mu in kana da wani tambaya ne in an bada dama za ka ka doki wannan tambaya a nan ba ka kira ka yi tambayan ya su bayan Allah nan da suke tare da musu muna bayani until our next uh, wato presentation suna na Fuad Umar na ma ku sallama na ce muku salam.